Fondation Hirondelle Niger sashen Hausa studio Kalangu ke magana gunguma ɗantani ke ɗauke da ragama shirin ga kanun labarun. Masu ruwa tsaki ga sashen ma'adinan ƙarƙashin ƙasa sun yi zaman taro yau da saya a nan yame za ku ji makasudin wannan haɗuwar a cikin shirin. Yau aka soma sallar Sumairam a garin Ingigimin jihar Difa. sallar da za ta yi tsawon kwana biyu ana gudanar da ita wannan sallar tana ɗauke da burin ƙarfafa haɗin kai da zamantakewa tsakanin al'ummomin jihar rahoton musamman na shirin yau zai kai mu jihar maraɗi domin magantawa kan cutar kansa za ku ji fayyacin wata jami'ar kiwon lafiya ga wannan fannin. masu sauraro barkamu da yau laraba 15 ga watan fabiyari 2023 yanzu kuma ga zubin labarun dalla-dalla. Bari mu soma da wanga al'amarin al'ajabi da ya afku a yankin Adar. Tun da sassahe a yau wata babbar gobara ta tashi a wata kasuwa da ke kusan hilin kwallo na birnin Tawa. Zuwa yanzu dai ba a san abin da ya haddasa wannan abin al'ajabin ba. bannar ta yi babban nau'i don ko shaguna da dama wutar talakume amma ba a samu rashin rayuwa ba ko ɗaya gwamnan jihar tawa ya je inda lamarin ya faru wakilinmu idris adamu ya aiko mana jawabin gwamna isa musa inda ya ce yan kasuwan sun yi hasara mai yawa Allah ya samu duka waɗanda shagogin da annan baya an samu an hidda abin da a ciki ko kafin wutar ta wahuna amma waɗanda a cikin da wutar nan ta kama an yi hasara Allah ya ba su kan abin da sun kabata wannan abu in yana samuwa gurgunce yan kasuwa ne ake yi to kuma amma abin da Allah ya kawo sai mu ka hannu bi mu amsa kuma mu roki Allah ya sa wannan abin da ya samu ya zama mun ma alheri daga baya muke sun mu ƙara gai shine a san ki hatara muna cikin lokaci inda kuna ganin iska yayi yawa a wanga lokacin da wuta ta tashi kaɗan a wuri dandanan ta ta yi inda ba a ji don haka nan muke gargadin jama'a sun zo sun tara dukiya su kiyaye da kawo abubuwa masu doka wuta da wuri kawai yanzu ga wuri inda da kwai isan su kun gaba ba a san abin da za a yi a wurin ga ba a san abin da za shi samuwa ba a kiyaye A rawaitar wani kuduri da shugaban gundumar Tilabiyar ya rataba ma hannu a ranar sha biyar ga watan Fabiyari, an yi hani ga duk wani zirga-zirgar motuna da kuma a daidaita sahu da zaran dare ya yi ko kuma da rana a cikin ƙananan hukumomin karkarun anzuru desa da wasu garuruwan kwamin ɗin bibiyega da na sakwara amma a cikin kwamin ɗin bibiyargu kurtai sakwara zindar da kuma da'irar birnin tilaberi an baiwa motuna da a daidaita sahu da kwalo-kwalo izinin zirga-zirga daga karfe shida na safe zuwa karfe bakwai na yamma an baiwa motoci izinin zirga-zirga daga karfe shida na saye zuwa karfe goma na dare a faɗin shimfiɗar gundumar ta tilaberi A nan babban birnin ƙasa a yau da sahe ne masu ruwa tsaki a sashen ma'adinan ƙarƙashin ƙasa a ƙasar Nijar suka haɗu a nan yame domin tabbatar da sharuɗan aiwatawar dokar ma'adinai da aka amincewa a cikin watan Yuli 2022 kowane amfanin hukuma da kuma al'ummomin za su samu game da wannan matakin. Habibu Garba ya wa Hassan Abdu tambaya maman ada ɗauke da fasarar amsar da ya bayar. da cewa kasashenmu na Afirka suna shaƙe da albarkatun karkashin ƙasa gajiyar wannan arziki a bangaren gwamnati da al'umma bai taka karya karya ba. Burinmu a yi komi domin ƙara samun alfanu daga waɗannan ayyuka na haƙar ma'adanai daga wajen gwamnati har zuwa al'umma da ke kewayen wuraren haƙar ma'adana. Ɗaya daga cikin burinmu shine na sake duba kundin haƙar ma'adanai, sake duba haraji domin ƙara samun kuɗi abin da ya shafi ma'aikata abin da gwamnati za ta samu da RSA nauyin da ya rataya ga kamfanin kamfanoni domin a rika ganin tasirin haka a cikin gida za mu samu wani kundi da za a karfafa shi da za a gabatar da shi domin amincewa Daga babban birnin ƙasa mu isa yankin Abzin, ‘yan lokutan bayan nan jihar Agadas na fuskantar cirewar lantarki wani yanayi da ke damuwar al'ummomin da kuma lalace musu kayayyaki. Wakilin sai Karim ya aiko muna ra'ayin wasu mazamna yankin bari mu saurare su. Dangance da ɗauke wutar lantarki da Nijele take yi gaskiya ba ma jin daɗi saboda koyaushe ana ɗauke wuta akwai firigo da yake ɓaci da waɗansu na'urori da zaran kasa sa caji wayarka idan wuta ta ɗauke ta dawo da ƙarfi sai wayarka ta lalace. A gaskiya abin bai gyara mu kuma kullum ƙarshen wata ana biyan kuɗin wuta. To fargaban mu yanzu abin da fi damuwar mu shine ɗauke wuta sosai kuma a kawo ma tsaffin takardun biyan bashi na fiye da jika ɗari za su ciya sai ka biya su idan baka biya ba a cire ma wutar dukkan gida. Akwai matsaloli da yawa musamman ma a gida kana iske mutane masu rashin lafiya wuta ta zo ta ɗauke har sai sun lalata maka kaya. Don Allah su rika shaida mana tun da wuri cewa za su cire wuta daga ranar gobe da karfe kaza zuwa karfe kaza sai mu shirya maimakon su lalata mana kaya. Duk dai akan wannan batu a nashi bangare daraktan kamfanin gidan wuta Nijelek na jihar Agadas Musa Jibrilu ya kawo haske akan lamurin da ke haddasa katsewar lantarkin a firarsa da wakilinmu Anise Karim Mutari Muhammadu dauke da fasara. Kamfanin Share yana nan da yin ayyukan na gyaran kayayyakinsa na lokaci da yake somawar zafi. Ayyukan za su fara hudu zuwa shida ga watan Fabrairu. Bayan wannan aiki sun kayyade wutar lantarki da suke bamu wanda megawatt hudu ne a da agades abu ne mai wahala wuta ta wadaci jama'a. Wannan ne ya sanya lokaci zuwa lokaci ana ɗauke wutar lantarki daga wannan unguwa a baiwa waccan unguwa. Cikin wutar da muke samu mu mun baiwa alit megawatt ɗaya da rabi a agadez an ba bata megawatt biyu da rabi muna haɗawa da injinan da muke da su sai dai daga cikin injinan wani ya ɓaci wata tawaga daga yamai ta zo tana nan tana gyaran sa shine ya sanya ake ɗauke wutar lantarki amma kuma a ne na ɗan wani lokaci daga abzin mu isa yankin katsinar maraɗi domin samun bunƙasa kowane gari na buƙatar kayayyakin more rayuwa bisa wannan tubar ne gundumar tasawa da ke cikin jihar maradi mai iyaka da najeriya ba da jimawa ba za a samu hanya da za ta sauƙaƙa kai da kawo tsakanin al'ummomin ƙasashen biyu wakiliyanmu ta musamman hawa usman ta firanta da magajin garin tasawa lawali musa mutari muhammadu ɗauke da fassarar bayaninsa Hanya ce mai matukar mahimmanci saboda nan tesawa jama'a suna kasuwanci suna ɗauko kayansu a Najeriya su kai su har zuwa Agadez. Idan kuka ɗauka mutum da zai je Najeriya ya bi ta taketa sai ya yi tafiyar kilomita 140 har yake kai iyaka da Najeriya. Alhali idan mutum ya ɗauki wannan hanya bai wuce kilomita 70 ba ya shiga Najeriya. Kenan hanya ce da ta kawo sauki. Ci gaba yana tafiya ne tare da hanyar mota. Don haka wannan hanyar tana da matukar mahimmanci muhimmanci ga yankinmu. Na tabbata bayan aikin hanya Tesawa Najeriya aka yi Tesawa mayayi ba shakka wannan hanya za ta haɓaka tattalin arzikin yankin. Studio Kalangu tafiyar yanayin Nijar, bari mu je yankin Mangari. An soma sallar Sumairam wata sabgar al'ada a yau da sahen nan a cikin garin Ingigimi, wannan sallar mai takin festival wani takon turbar ƙarfafa haɗin kai da zamantakewa ne tsakanin al'ummomin jihar. Sallar za ta kwashe kwana biyu ana yin ta a gobe take kammala. Gwani Mamadu wani na Kabalewa ya halarci wannan sallar. wa wanda wakilinmu abdullahi maina ya firanta da shi ga bayanin da ya mashi gaskiya wannan sallah nan nasu mairin abu ne mai kyau wanda zai hada kan mutanen ƙauyuka daban-daban ni misali na taso tun daga kabilewa an gayyace mu wani yi tattaki mun zo dan saboda mu ga wannan wasan kuma wasa ne wanda an kwashe shekaru ba yi shi ba alhamdulillah tun yanzu gashi na mun fara gani abubuwa na al'ada kala-kala na gudmomi na bare-bari da sauransu wani waina wani abinci wanda dai kusan bayar wannan abun ba aka da ba za ka taba gani ba gaskiya don haka muna alfahari da wannan wasa na musamman da yake hada kan al'umma gaba daya to me zai hana matasa mu ma irin wannan abubuwan mu samu lokuta na kirkira domin mu gayyaci al'umma na sauran wurare da sauransu Bari mu koma yankin Katsina Maraɗi, masu aikin hannu na Village artisanal ɗin birnin da ƙwaro na ƙera kayayyaki daban-daban sai dai 'yan shekarun bayan nan suna fuskantar rashin sayar da kayan nasu wakiliyarmu kuma ta musamman hawa usman ta firanta da shugaban village artisanal na da ƙwaro alhusaini arab ga bayanin da ya mata tabarkala na zana ta da koro suna sarrafa ayyuka da yawa ana aikin itace gada da zango ana yin takalmi sakoki na mata da na maza a irin na gargajiyan nan ba abin da ba a sarrafa ko ma'aikata sosai sai dai ba a hita muna son gwamnati ta duba muna bangare hitan nan ta samu muna hanya na a tahi wani far na waje sai mu je mu sai kayan mu sai mu dawo da mun ka tara kaya da yawa sai mu je kamar burkina mali dakar ko cote d'ivoire to yanzu abubuwan duka sun samu sanshi sosai saboda problem kin akwai yanzu ga kasa yanzu ba a samu wata ake so ta yanzu gaskiya ta yi wuya lallahi akwai matsaloli sosai kuma akwai kaya sai dai hitan nan yanzu adda wuya wallahi babu yanzu kaso yanzu gaskiya sai dai a hankali yanzu sai mun kai kaya sai su je ma su shiga Taɓa kiɗi taɓa karatu bari mu kammala shirin da wasan motsa jiki albarkacin watan Afrikawa da Amerikawa cibiyar al'adu ta jakadancin ƙasar Amerika a ƙasar Nijar tare da haɗin gwiwar ƙungiyar ƙasa ta ƙwallon hannu a ranakun tara zuwa sha ɗaya ga watan Fabiyari a birnin Zandar sun shirya gasar kofin Martin Luther King Jr. a jina goma sha uku ƙungiyoyi shida suka shiga wannan gasar inda tawagar maraɗi ta ci kofin bayan takara da tawagar zandar da maki hamsin zandar na da maki arba'in da biyu. Cutar kansa na ƙara haɓaka a ƙasar Nijar a rawaitar alƙalumma a hukumce. da ke nuna an samu halayen kamuwa da cutar har 585 a shekara 2022 a babbar asibitin maradi an ƙididdige matasa da dama masu ɗauke da kansa domin samun cikakken bayani a kai muhammad maman ya firanta da dr umu kimso jami'ar kiwon lafiya na wannan fanni ga zubin firanta su Abu biyu dai ne zan iya cewa. Na farko an samu ci gaba wajen gano wannan cutar. Ga likitoci kwararri da kuma ke ta karuwa. Tsakanin shekara ta 2020 zuwa shekara ta 2021 kwararrun likitocin ciwon kansa guda shidda aka samu. Ɗaya daga cikin su na kulawa da yin tiyata. Su shidda nan da suka karu sun zo ne su karfafa mu sauran likitocin da ke da kwai. Akwai kuma sauran likitocin da ke kulawa da gano cutar a Napat. Sai an ɗauko ɗan samfurin cutar a ɗaura akan na'urar gwaje gwashe Idan an lura da samfurin na irin takalar mai dauke da cutar sai a tabbatar da lalle mutumin yana dauke da cutar kansa kenan wannan likitocin da ake ce ma anapat aikin shi ne gano cutar sannan kuma yanzu muna da kayayyakin aiki ga kuma gidashen likitoci da dama da suka karu kamar hospital de reference da sauransu waɗanda dukkansu suna dauke da cibiyar gwaje-gwaje kuma akwai zama waje daya mutane na yawan shan suga suna yin jiki sosai ga ba sa son motsa jiki dukkan irin waɗannan matsalolin kan iya kawo cutar kansar wani irin nau'in ciwon kansa ne aka fi kawo muku a nan? A nan hospital da reference ta maraɗi, mun fi yawan samun cutar kansar mama da ta ciki duk abin da ya shafi tumbi, hanji da sauransu sun fi yawa a nan. Ko da yake akwai kansar baki ta makoshi da sauransu. Yawanci maza ne ko mata? Kowa da nashi, amma kansar da aka fi samu a duniya ga baki ɗaya ita ce ta mama, kuma mu ma ita muka fi samu a nan. Dokta, miki haddasa wannan matsala? Akwai abubuwan da a jikinmu mutum suke kuma akwai yadda rayuwar mu take kasancewa akwai irin mugun girman jikin nan da mutum ke yi ga rashin motsa jiki yawan cin nama kitse da sauransu ga ba ma son cin kayan lambu tsofaffi ne ko matasa suka fi kamuwa da cutar ta kansa a da ana azza cutar tsofaffi kawai take shafa amma yanzu an gano da kowa ma na iya kamuwa da ita misali a nan mun fi samun masu shekara arba'in zuwa hamsin da ke fama da cutar kansar mama akan masu shekaru sittin talatin zuwa saba'in Haka zalika kansar kayan ciki an fi samun ta a gwan matasa. Bana ma mun samu 'yan malati masu shekaru sha takwas sha bakwai har ma sha biyar ko masu shekaru ishirin zuwa talatin haka. Ko wannan matsala tana ta da muku hankali? Abin na damu a ce matashi dan shekara ishirin na fama da kansar hanji. Lamari ne mai ban wahala sosai. Sannan ba ɗaya bane da a ce mutumin da ke ɗauke da ita mai shekaru saba'in ne haka. Man sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin isa lawali da ya daidaita muku sai kuka ji mu daren da kam da kuma asuma na shina editan maraicen yau zuwa kuma ga alasan abdu muhammad babban mai bada umarni da mataimakansa mustapha mamman sani da hirarilatu sumana ni naku dan badandan arlit malam mamman gungu ke muku sallama a ci gaba da sauraro shirye-shiryen studio kalangu ga kuma wato salamatu kadir ta shigo ta gabatar muku labaru da harshen zabar barmanci a futa lafiya.